shiryawa kallo da sauraron mu barkan mu da kasancewa da ku a cikin shirin mu mai taken in ka ji wani baban zaba. Shirin yau ya yi tattaki ne har garin Kano kuma ya zaƙulo muku babban kifi. Na san kuma da yawa a cikin kanawa za ku yi alfahari da cewa ya kasance ɗa ne a ku kuma babban ɗan kasuwa ne wato abinda bature yake cewa business tycoon. Kar ku manta shirin in ka juwa ne yakan zaƙulo fitattun mutane ne da suka yi fice a arewacin Najeriya waɗanda suke taimakawa al'umma kama daga siyasa, kasuwanci, gwagwarmaya da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum. Yau shirin in ka juwa ne to, ku ɗan bani gora in je in gabatar muku da baƙonmu. Masu kallo da sauraronmu baƙonmu na yau ba kowa ba ne illa kai sunan babban suna ne Alhaji Sani Isa Abubakar mai kamfanin Asia Group of Companies. salamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh ranka ya daɗe muna maka barka da shigowa cikin shirinmu mai taken in ka Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. da ni da masu kallo da sauraro za mu so mu san ɗan takaitaccen tarihin rayuwarka da yadda aka taso aka yi gwagwarmaya. To rabi hali sadari wa sirri amri wa hali uku da ta min lisani ya kauli. Da farko sunana Alhaji Sani Isa Abubakar shugaban rukunin kamfanin asia Group kamar yadda mai gabatarwa ta sanar. Ah, ni dai an haife ni a unguwar Dala duk mutumin da yake jihar kano ya san ina ne karamar hukumar dala kuma ni an haife ni ne a jikin dutsen dala a nan mahaifata take kuma an haife ni tun shekara 1979 kuma cikin gudunmawar ubangiji na yi karatun firamare a nan karamar hukumar dala shine dala firamare sai kuma daga baya na koma na yi karatun junior secondary a gwammaja da ake ce mata gwammajawar gss yanzu a nan na junior a nan na senior daga nan kuma aka ci gaba da gwagwarmaya ta rayuwa bayan an ci gaba da gwagwarmaya ta rayuwa daga baya kuma aka zo aka muka shiga remedial cas daga remedial class na gyara jarabawa sannan na koma na yi digiri na ɗaya da na biyu insha Allah alhamdulillah tun zaka tuna irin abokanai na ƙuruciya wanda aka taso tare shin har yanzu ana tare ko kuma da ba irin sana'a ɗaya kuke ba ko an rarrabu mm, to hakika abokanai da aka taso tun yarinta ana ci gaba da zumunci saboda shi abokin da kuka taso tun farko na ƙuruciya ba ka iya manta shi ko da kun shekara ashirin ba ku haɗu da duk kuka ga junanku sai kun tuna kuma sai ka gane fuskarsa to gaskiya a rayuwata ana alfahari da irin wa'annan abokai da muka yi gwagwarmaya wasu mun yi makarantar islamiyya da su wasu mun yi makarantar allo da su wasu kuma mun yi makarantar boko da su wanda da tsari irin na da lokacin da muka taso za a ga karatun nan guda uku kowane yaro sai ya je in ba ranar karatun boko ba ce za ka je makarantar arabiya ita ce makarantar allo ana za a karantar da kai alkur'ani mai tsarki idan kuma ranar litinin talata ne wannan kwanaki biyar na zuwa makaranta za ka je ka yi karatun boko sai kuma idan dare ya yi za ka je kai karatun dare na littattafai kamar hadisai ƙawa'idi shimawi da sauransu a shin a mm. cikin wannan makarantu da ka lissafa mm. wani rukuni ne ka fi jin daɗin yanayinsa lokacin firamare ne ko kuma lokacin secondary school ko kuma lokacin jami'a Eh, wanda memory ne wanda ba za ka manta da shi a cikin wannan eh, rukunin memory din mu wanda ba za ka taɓa manta da shi ba zai wuce rayuwa firamare ba mm. tunda shi yaro a lokacin da yake yaranta ba shi da buri illa ga yan uwansa yara na farko ma a taso kuɗu ɗuwu ɗin nan ku taho kuna wasa kuna raha kuna dariya kuna guje-guje har ku taho gida to wannan al'amari ne da ba za ka taɓa mantawa da shi ba sannan kuma ka cikin san yaro da tsokana ka tsokani mai mota ka yi wane ne haka dai mm. wani lokacin idan aka ce an tsare mota an tsare titi za mu tsallako mu taho gida sai ka kwanta a kwalta kana minna mm. kana tsalle to duk irin wayannan abubuwan na yarinta mm. da wayanda kuka yi wayannan abubuwan ba za ku taɓa manta ba gaskiya shin me nasarar ka taya ma kai ka fara kasuwanci da ka taso kasuwanci ka karanta a makaranta ko kuma daga baya ne kawai ka tsinduma harkar kasuwanci to da farko kafin ka bani an san bari mu ɗan kurburwa mu dawo masu kallo da sauraron mu bari mu je hutun shan ruwa in muka dawo za mu ji yadda aka yi gwagwarmaya ma da yadda aka shiga kasuwanci sai mun dawo Masu kallo da sauraron mu in yanzu kuka yi katarin kallon shirin in ka kajuwa ne muna kan tattaunawa ne da shugaban kamfanin Asia Group of Companies wato Alhaji Sani Isa Abubakar. A ran kai daɗe muna kan magana ya aka yi kai ra'ayin kasuwanci ko kuma da aka taso a gida abin da aka ga iyaye suna yi ne aka ɗora a kai ko kuma kai ne kawai kai sha'awar ka zama ɗan kasuwa. To, alal haƙiƙati na taso na tara gidanmu ana harkar kasuwa. Mahaifinmu ana ce masa Alhaji Isa Abubakar Mai a Dila ne a kamfanin PZ da yake nan jihar Kano wanda ya shahara a harkar wannan oman kusan kowa da shi ya san shi. A lokacin ana sai da irin oman nan na buhu, irin jumbo. manyan omo na buhu da mata suke siya su kukulla a gida aunawa hmm. ana aunawa hmm. to wannan ita ce sana'ar mahaifina kuma ita muka taso ita muka san yana yi lokacin muna aji hudu a firamare Allah ya masa rasuwa to kuma cikin taimakon Allah da yake duk abin da ka yi shi da kyakkyawar zuciya Allah zai taimaki bayan ka yawa to kuma tafi-tafi har lokacin da muka gama karatu muka shigo kasuwa sai kuma ya zamanto wannan umar dai da mahaifin namu ya yi kuma mu kanmu a kansa muke sai kusan yanzu a faɗin afirka in dai bangaren omo ne abin da ya shafi kamar su ariel da kilin da sauran duk wani abin da yake nau'i na omo da ake siyarwa kusan wannan kamfanin namu shine number one fiye da shekara ashirin mm-hmm. eh, wannan kamfanin namu na asia group in dai bangaren detergent ne fiye da shekara ashirin gaskiya mu ne kan gaba a duk ƙasar nan kusan ma afirka gaba ɗaya me sirrin wannan nasara to sirrin wannan nasara da kuka zama ku ne na ɗaya sirrin wannan nasara gaskiya bai huce tsatso ne tun daga wajen iyaye ba na manta muna yara mahaifin idan ya je dan sai da wannan umar akalla kusan kullum yakan to da buhu ɗaya buhu biyu ba bana mantawa wani lokacin iyayenmu idan za su kukula a bada sadaka sukan ce mu ba alhaji mun gaji ce a'a ce wannan aikin da za ku yi shi ne zai taimake ku haka shan rayuwa ku ana yana yana ƙara ƙarfafa musu gwiwa idan aka kawo nan omon haka zai tashe su su kukkulla shi kafin a ce sallah asuba ta yi ƙofar mu ya cika fiye da mutum ɗari biyu to haka za a rinka sadaukar musu almajirai musamman almajirai a wannan lokacin da almajiran da zai wanki zai zo i karɓa da makafi da guragu hmm. da masu karamin karfi tun a wannan lokacin ne za ka ga an babba su sadaka kuma su je su yi wannan bukata da shi to ni dai gaskiya a iya rayuwata ban san wani sirri da ya wuce wannan ba kin san duk lokacin da kake yin abu dan Allah to kai da Allah ya kake wato Allah da Allah ba zai taba yawa ba zai taba kaskantar da wannan al'amari ba saboda haka dai a takaice babanmu shine ya ya gasa mana wannan abin alkhairin da yau muke cin eh, moriyarsa shin wani kira za ka yi ga matasa 'yan kasuwa hmm. wanda za ka ga sun zo lokaci ɗaya kawai suna ƙoƙarin a ce yau sun kai matsayinku hmm. ina son ka bawa matasan da suke tasowa tarihin irin gwagwarmaya da haƙuri domin ku ne allon kwaikwayo ga matasan na arewa su san cewa ba ba dare ɗaya ne kuka zo kuka samu wannan matsayin da kuke kai ba hmm. akwai gwagwarmaya da aka yi Eh, duk da wannan bayani da na yi kamar yadda na gaya miki muna aji hudu a firamare mahaifinmu Allah ya masa rasuwa. Allah ya ji shi da rahama. to sai mu ba mu bar mahaifiyarmu ta zama ta shiga wani hali ba a wannan yanayin haka muka ci gaba da kokari wajen idan mun je karatun firamare sai kuma mu fito mu sai wani abin da za mu iya ƙoƙarinmu wajen taimakon mahaifiyarmu na farko a lokacin mun yi dukkan irin wa'innan ƙananan sana'o'i musamman ka sai da kamar su ka sai da rake ka sai da duk abubuwan da da kama na wannan unguwa haka na iya wannan shekarar namu hmm. mu siyar a nan ƙofar gida ɗan abin da ka samu ka ba mahaifiyarka saboda duk lokacin da kake kyautata mahaifiya to daga lokacin ka sa kamar ka shuka fulawa ne ko ka yi shuka kullum kake zuba mata ruwa tana Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka to tun daga wannan lokacin gaskiya muka ci gaba da albarkar nan kuma yawa da wannan albarka to daga nan kuma shine fa tafiya ta tafi har muka shiga sakandare to da lokacin da muka shiga sakandare to gaskiyar magana mu ba mu tsaya kamar yadda na gaya miki mun shiga sakandare kuma ba mu tsaya mun ce wai mu sai mun ta abubuwa na wasa ko idan mun dawo daga makaranta mu zama bamu da abin da za mu yi ba da yake jihar kano jiha ce wacce allah ya albarkace ta da kasuwanci tun muna sakandare idan muka je ana cewa lokacin evening time ake yi lokacin muna yamma to da safe idan allah ya kai mu kamar tara za mu shigo nan kasuwar singa ko mu shiga kasuwar sabon gari duk inda kika sani a kasuwar na kafafuwan mu ba inda ba su karaɗe ba mun yi tallar leda irin leda nan da ake zuba kaya irin na Ghana Moscow hmm. sannan kuma mun shiga in ta kama in wani lokacin muka yi cinikin leda ba to kakan ɗauki da ku dan kwastoma idan ya zo yana son mai ɗaukaka ya ka karɓa ka ɗora duk wannan a cikin kasuwan nan yau da kasar kasuwar tana magana da ta gaya miki cewa ta san lokacin da muke ta irin wannan gwagwarmaya akwai dan uwana alhaji awolu duk tare da shi muka muke wannan kan muka baro sakandare mu shigo kasuwa saboda karka ka yadda zuciyarka ta mutu mu ba mu yadda zuciyar mu ta mutu ba muna ta kokari tun a wannan lokacin mu ga mun zo mun yi wani abin da za mu sama wa mahaifiyarmu musamman da na gaya miki ta mahaifinmu ya rasu tun ya bata to ba zai yiwu ka ban mahaifiyarka kuma sai wani ne zai taimake ta ba alhalin ga ka a matsayin ka na namiji yau da mata ne to an san mace ba wannan gwagwarmayar za ta yi ba amma tun a lokacin haka muke zuwa ne ko mai tallan leda mu yi duk abin da za mu kuma cikin taimakon Allah sai ya da wahala ka zo ka yi baka ga ka samu dan wani abu da za ka tafi da shi gida ba hmm. tana zaune sai dai ta gamu da nama ta gamu da kayan ciki ta gamu da kan rago an yayyanka ta yi minna ta farin ciki ya wato magana ta gaskiya mu tun a lokacin mu ba mu yarda cewa mu zauna mu zaman banza ko mu zauna mu tumasanci ko mu tsaya mu wani abu a'a mun kuddara wa kanmu cewa mu fito mu nema a taskar Allah. Yasa aka ce himma ba ta da rago. To cikin yardar Allah bayan mun gama karatun sakandare to sai kuma aka zo aka lalabi ina abin da mahaifinmu ya bari saboda kin ga yaro kana yaro ba za a ɗauki kuɗi a zo a danka maka ba yawa bayan mun gama sakandare akwai alhaji isa alhaji isa amin mai turare shi kusan shaƙiƙi ne ga mahaifinmu ya zo ya ce to ga abin da mahaifinku ya bari aka zo aka kawo ni a lokacin abin da aka bani na wani kaina naira dubu ashirin to kuma cikin yardar Allah da wannan dubu ashirin din na shigo kasuwa ba na mantawa a lokacin akwai alhaji salisu sabba da kusan a nan kasuwa sun ga ne popular na zo da kuɗi na dubu ashirin na je kantinsa na sai suga katon buhu goma sha tara na wannan lokacin hmm. miliyan ashirin din yanzu kenan yawa na sai suga buhu goma sha tara da wannan sigan buhu goma sha tara da shi na fara ciniki mm, cikin yardar Allah yau ana yi ana yi ana yi to kuma da yake Allah baya mantuwa da abin da aka yi na alhairi ana wannan sukarin kuma kawai sai wa wannan sai Allah ya sake kawo wannan hanyar umar da na baki labari a mm, baya mm. sai kuma aka zo aka ce to ai ga umu ma ana kawo wato haka tafi tafi ina siyan uman sai ma na daina sai da sukan sai na bunga tara uma to kuma gaba ɗaya sai muka ta tafiya a harkar uma sai aka yi ta tafiya sai tafiya ta tafiya tun ana sai da ɗari aka koma ɗari biyu aka koma dubu sai kuma dai hanyoyin Allah daban-daban da suka yi ta fitowa. Eh. A shin kayi tsura akan rage farashi hmm. don lokacin da abubuwa suka zama sun tsananta ga al'umma hmm. akan ce kai kana rage farashi hmm. kana so al'umma su samu sauƙi shin ba ka son kai ka samu kuɗin ne ko kuma me ka haka kafin ka bani ansa bari mu farfurwa masu kallo da sauraron mu kuna dai ji fa kun ji ya yi gwagwarmaya har su dako tallan leda da sauransu to ya zama izina ya zama allon kwaikwayon ku yan arewa ya zama wani abu da za ku jingina da shi kusan cewa himma ba ta da rago bari mu dan sha ruwa muka dawo shirin in ka juwa ne zai dora Masu kallo da sauraron mu barkan mu da da daga hutun takaitaccen lokaci in yanzu kuke kallon shirin muna kan tattauna ne da shugaban Asia Group of Companies wato Alhaji Sani Isa Abubakar a kai daɗe na ce maka ka yi shura akan rage farashi kuma kowa ya san duk lokacin da aka shiga tsanani kakan bar kayan ka kai a yadda suke shin kai baka son kuɗin ne ko kuma me sirri To alhamdulillah kamar yadda na gaya miki kusan a hiranmu ta baya cewa ah, shi harka ta kasuwa idan ka fuskanci ta ko harkar gwamnati ko ma wace irin ma'amala kake akwai abin da za ka yi don tausayawa al'umma to hakika mu wannan kasuwancin mun ɗauke shi ne kasuwanci ne mu taimaki mutanen da muke tare da su kuma mu taimaki al'umma kamar yadda kika gani yanzu muna da branch branch kusan guda goma sha shida a nan jihar kano akalla muna da ma'aikata fiye da mutum dubu goma sha hudu kai ma wani gwamnati ne mai zaman kanka ranka ya daɗe wayanda suke karkashin wayannan gurare namu daban-daban mm. kuma cikin taimakon Allah akwai factory da muke so mu buɗe na omo ɗin da muke wannan magana na detergent ɗin don ko yanzu ina ji bai fi sati biyu da dawowa ta daga Italy ba cewa mun gama masu wanda za su ɗaura injinan suna hanya za su zo nan da sati uku masu zuwa to cikin taimakon allah mu ma yanzu muna ƙoƙarin gina kamfani mun gama kawai injinan ake so a zo a dasa a fara production Allah tabbatar yawa to to wannan kenan shi duk lokacin da shi ɗan kasuwa ake tausaya wa bayan Allah to daga lokacin shi ma ubangiji zai tausaya masa saboda idan ka auna za ka ga da yawa za ga an tafi mutum ya ba wanda yake dawama a duniya amma za a ga mutum ya tafi ya bar dukiya yadda ka san an yi ruwa an ɗauke to wannan abin yana da kyau ɗan adam kullum me ake cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa eh kullum ka rinka tunanin to me wani irin aiki ne kamata ka yi na alheri don Allah ya gina ma bayan ka to wannan tausayawa bayan Allah da kake da da kuma haƙura da cewa ah, ba sai ka yi kuɗi na fitar hankali ba me to duk abin da zaka yi nan zaka yi nan zaka bar shi yau to yau in ka ce zaka samu riban naira dubu dubu in Allah bai sa mata albarka ba sai ga an same ta amma wallahi ba ta da amfani sai ga naira hamsin naira ɗari ta ishe ka alhairi to shine magana ta gaskiya to mu wannan aƙida ita ce a zuciyarmu cewa duk abin da muke muna ƙoƙarin mu ga mun tausaya bayan Allah kuma tunda muka kafa kamfanin nan babu azumin da ya taɓa zuwa ba tare da mun fito da tsari na yin ragi ga al'umma ba tun da muka kafa kamfanin na shi an ce ana ciyarwa yawa eh, da mutane ashirin mm, mm. ba mu taɓa wasa wajen azumi ya zo ban fito da tsari na yin ragi ga al'umma domin a tausayawa mutane su samu sauƙi ba musamman watan ramadan yau tunda da muka kafa kamfanin nan ba mu taɓa tsayawa ba gaskiya sannan kuma abu na biyu muna ƙoƙari mu ga mun tabbatar da cewa dukkan wanda Allah ya sa muka yi hulɗa da shi mun samu biyan an biya masa buƙatarsa ba tare da an zalunce shi ko an cutar da shi ko kuma ya ji abu mara daɗi a tattare da mu gaskiya. Shin waɗannan mutane wurin dubu goma ne ko nawa? Goma sha wani abu. To ai Alhaji kai kanka gwamnati ce mai zaman kanka. ya kamata gwamnati su san irin wannan taimako da kake musu gaskiya ba ma gwamnatin jiha ba ta federal domin kusan ka rage mata aikin da ya kamata ita ta yi to Allah ya saka da alkhairi shin ranka ya daɗe me ya taɓa faruwa da kai a rayuwa wanda in ka tuna ka kan ji ɗaci a zuciyarka ka ce da ma baka gani ba da ma baka gurin akai wannan abu to abin da ba zan ta manta da shi ba gaskiya akwai lokacin da muka yi rage da azumi yau kusan shekara kusan hudu ko biyar ba na mantawa ranar da aka ce wannan shugaban kasa cari ya rasu na da kamar cikin azumi hmm. abin da ya sa ba na mantawa da aka kai ni wajen ma'aikata na tara suna kallo a gurin na ga cewa shugaban ƙasar cari ya rasu mun fito muna cikin hada-hada ta ta harkar kayan masarufi cewa mun yi ragi mutane su zo to a lokacin an cika ana siyayya wasu daga cikin 'yan kasuwa mu sai suka je suka zame suka kai karan mu cewa gashi nan mun yi rage ana siyan kaya ina zaune nan aka zo da ma'aikatan 'yan sanda aka zo aka tafi da ni wajen 'yan sanda to ina zuwa aka yi statement malam an ka ƙara ka nace akan menene ai an ce ka cika guri ka ma rufe hanya ba a wucewa kai kuma ba gwamnati ba gurin gwamnati don me yasa za ka yi haka? sai na ce to ai abin da ya faru al'umma ne aka gaya musu an sauƙaƙa saboda ramadan hmm. taliya ce ana siyarwa a lokacin dubu biyu da wani abu muka rage naira ɗari da hamsin hamsin mu mun siyo ta dubu biyu da ɗari takwas ana siyarwa dubu uku sai na ce a mai da ita dubu biyu da ɗari takwas da naira hamsin muka haƙura hmm. da naira hamsin hamsin don allah ya sa mata albarka to kuma ba wani abu da muka yi bayan wannan to aka yi statement aka ce to Eh, daga ƙarshe kuma aka ga abin da muka yi yana kan turba kuma ba wani abu muka yi na zalunci ba sannan kuma aka ba da beli muka fito to wannan abin shi ne gaskiya ba zan taɓa manta da shi tun da ba wani abu kai ba kawai gaskiya ka kana son a samu sauƙi mutane suka cika yadda ka san ana bayarwa kyauta yawwa to wannan bayarwa kyautar to har yanzu dai mu gane 'yan kasuwanmu ne yan uwanmu a'a mutanen gari ne waye dai har yanzu a ce da ma muke ba waye mai kawo karar ta ba hmm. amma dai an zo an ɗauke mu an kai mu wajen yan sanda an ce ga shi mun zo mun cika guri an cika titi an cika waye to kuma dai da muke bayani ingantacce Allah ya taimake mu jami'an tsaro suka ba mu haɗin kai kuma suka tabbatar da cewa abin da muke ba laifi ba ne sai aka aka aka bada abin nan to shin wani kira za ka ga masu irin wannan halin wanda duk lokacin da suka ga bayi suna neman su samu sauki su burinsu su ga sun takura wa bayan Allah sun matsanta musu shin wani kira za ka yi ga irin waɗannan mutanen masu wannan halayyar eh, kira na dai ga al'umma su sani cewa duk mutumin da aka haifa ya fito ne tsirara kuma yadda ubangiji ya sanar hakan dan adam zai koma tsirara a ruwansa sai dai a sa maka bane to duk abin da ka samu a duniya ba abin da za ka koma da shi yau wannan alherin da za ka yi ka tausaya bayan Allah shi ne zai jibinci al'amarinka da bayan bayanka to duk mutumin da yake so ya gina gobansa to sai ya tausaya wa al'umma sai Allah gina masa gobansa kamar yadda na gaya miki na ce kamar shuka ce in ka yi ta to dole sai kana ta kana zuba mata ruwa kana zuba mata ruwa shine za ta taso kuma duk duniya ba wanda baya so yau a ce ba ka na zuri zuri'a ka ta gaje ka tana yin abin da kai ma ba yi ba duk duniya kowa yana son haka shin a cikin ya'ya mm. akwai wanda aka koya musu suna ganin irin waɗannan abubuwa da kake yi na alkhairi wanda ko ba ka raye za su ɗora daga inda ka tsaya to Allah dai cikin kimar sani Allah ya bani yara mata kusan yana sai da ne mata guda kusan tara sannan Allah ya ba namiji to amma su kansu matan mm, ko da sadaka za a bayar ko zakka za a yi ban taba zuwa na yi ni da na ba sai na ba su sun je san kai don su koya don su koya yawa sannan kuma ah, ni yi dukkan iya kokarin da za mu a tabbatar mu tabbatar musu da cewa to wannan shukar da aka yi muku ita muke so ku gaje ta kuma ba sai da namiji ma ne kadai zai iya komai a'a yau in ka duba ya'ya mata da yawa wanda Allah ya wa arziki a ban kasa ba za su lissafi ba suna nan da yawa kusan da yawa ba za ka ga su suke taimaka gidajen iyayen nasu ko suna auren wani ko suna wata sana'a ko wani aiki to shan kishi ya sami ake ka taɓa wanda ya sa ka farin ciki mara misaltuwa mm. wanda ba ka manta da shi to ni dai gaskiya a yanzu in akwai abin da yake bani farin ciki gaskiya a duniya bai wuce wannan aikin sadaka da muke na gurasa da ake bayarwa mm. duk bayan sallar la'asar mm. akwai mutum fiye da mutum ɗari biyar kullum za ka gan su sun zo kuma wani za ga tun safe bai karya ba sai ya zo na yake karyawa za ki ga mun kawo kula kula da gurasa an raba bayan Allah sai kuma idan an idar da sallar magariba ita ma akwai abinci da ake yi shi kuma wannan direct ake yi shi daga gidan mahaifiyata tana nan a raye duk kullum kwanan duniya za ta sa a yau wannan kuma ita ce take yi da ƙashin kanta wannan mahaifiyata ce take siya da kuɗin ta yi saboda ne daga lokacin da Allah ya bani dama ban taɓa cewa wai wannan kadarar da na siya a bani kuɗin hayarta ba a'a ni na danganta shi ne da akawun ɗin mahaifiyata hmm. muna da gidajen wanka muna da rumfunan kasuwa da gurare daban-daban amma duk kudaden hayar in an tattara mahaifiyata ake ba ita kuma kullum mahaifiyata wallahi kullum tunaninta ta gano me za ta yi ta kashe wannan kuɗin dole ta samu nasara alhaji ka ce ga sirrin ka dai <laughs> ta ɗazu ɗazu nan na mm. gani ta ɗauki abba ƙanina da aka kuka zo ɗazu mm. ta ɗauki miliyan ɗaya ta bashi akan ginin wani masallaci to ba ta da komai illa irin wannan ayyukan na alhaji saboda abin da na gaya miki ita rayuwa dole sai kana ciza kana hura ba da wama za ka yi ba yawa in ka bawa ƴaƴanka ayyukan alhairi ya bukata ka ta musu tarin dukiya ka bar musu aikin alhairi wallahi kamar da mu ma a tarihi na na farko na gaya miki wannan alherin umar da ake kulla a bawa bayan Allah shi ya bibiye ku bibiye mu mm. to kin ga mu ma yana da kiyaye yi tunani mu ma mu abin da zamu ah, ga dawo da su mu da bayan mu ayyukan alhaji kuma ga hajiya a raye kuma ga mahaifiyar mutane Allah ya ƙara mata nisan kwana Allah ya ƙara mata nisan kwana a shin ya batun iyali guda nawa ne da yara sun kai nawa yanzu to yanzu dai ina da iyali guda biyu akwai ita ta farkon shekarar mu ashirin akwai ta biyu kuma shekarar mu takwas ita ta farkon tana da ‘ya'ya bakwai guda shida mata guda ɗaya namiji ita yawa ita guda takwas guda bakwai mata guda ɗaya namiji ita kuma amarya tana da 'ya'ya guda hudu ita kuma tana da guda uku mata guda ɗaya namiji Allah da yara guda goma mata sai kuma namiji ina da guda biyu sai ba a cikin wannan shekarar na aurar da ita babbar yattawa. Allahu ba, mm. sun wani kalar abinci ranka ya daɗe yake sha'awaci dan mutane da aka ce alhaji sani isa sai su ga kamar brush kake da wasu dawi eh. su eh. to abinci dai gaskiya ba mu hmm. wuce wake da shinkafa ba hmm. eh kusan dai wake da shinkafa dai na mai da sakom eh, musamman na fi son sa da manja haka akai wake da shinkafa hmm. da manja aka sa salad to ina wannan bangaren gaskiya shin wani kalan kaya ka fi son sawa da an ganka kamar irin shi ne signboard eh, ka za a ce eh. alhaji nan ya taho. Eh, to ga shi nan dai kaya ne gai kowanne ana sawa amma dai mm. choice ɗin mafi akasarin ɗan adam ai za a ga kana son fari kana son kore saboda abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so gaskiya ne a babbar riga ko doguwar riga da doguwar duka da fari da mm. kore su ne mafi shin yanzu da zan ce in gina maka gida a mm. Abuja ka tsina Kano ina za ka ɗauka a to kuma wannan abu magana a ai ita ce da buwa sannan sai a tawo Kano gaskiya a ka gida ai Abuja ai ba ba wai so ake a koma can ba amma ana magana inda yake da girma da gaskiya mai yawa gaskiya kin ga balon da bambanci gaskiya nan ne hub of governance kenan gaskiya shin wani kira za ka yi ga mutane musamman attajirai masu kuɗi mm. da gwamnati da irin wannan yanayi da ake ciki na matsi shin a matsayinka na wani jigo a jihar Kano wanda kuma kake da taimako ga al'ummarka shin wani kira za ka yi ma masu ire-iren kasuwanci wanda ko suke ƙasa da kuku wanda kuke daidai da su wani kira za ka yi gare su domin su sauƙaƙa su tausaya al'umma kuma wani kira za ka yi da gwamnati kan cewa ta shigo cikin rayuwar mutane ana fa cikin wani yanayi kuma wani kira za ka sake yi ga arewacin najeriya kan cewa su miƙe su tashi tsaye daga baccin da suke yi ruwa fa yana neman cin mu fa arewa arewa kuma farka daga baccin da muke Allah ya yi mana komai ba zan daina gaya muku ba ya ba mu addini ya ba mu al'ada ya ba mu duk abin da muke nema Alhaji na haɗa maka tambayoyi domin mu samu mu rufe saboda na ga yanayin lokaci. To ah, da farko dai kamar da yadda kika nema a ɓangaren gwamnatin tarayya ah, muna ƙara gode masa shi ne girma shugaban ƙasa mm. da ya ba da dama aka zo aka buɗe wannan boda hakika buɗe boda nan za ta taimaki bayan Allah saboda gaskiyar magana kamar mu da muke cikin society kullum muna ganin irin yanayin da ake ciki ba shi da daɗi kuma hatta kai yau za ka sha lemu mai ɓawo ka ga mutum ya zo ya ɗauki leman wannan abin da ya rage na ciki ya shan ya cinye shi saboda yunwa to a magana ta gaske ana cikin tsanani kuma da al'ummar da suka fuskanci kansu a cikin tsanani to kowane irin abu ma zai iya faruwa muna kira gwamnatin tarayya da gode musu bisa wannan buɗe boda da suka yi muna kira ga mai girma shugaban Kasa an ba da kwana 150 idan allah ya kai mu kwana 150 din ta cika a ƙara haƙuri a ƙara wani ɗari da hamsin ɗin saboda abinciccikan an yarda daga najeriya ka fita da abinci amma ba a yi da kai shigo da shi ba mm. to duk ƙasar da za ta kasance ba za a shigo mata da wani abu ba to dole a rinka samun kai cikin tsanani dole mutane yanzu suna nan sun tanaji kuɗi jira suke a ce kaka ta yi mm. in kakan nan ba ta yi zuwa ake har zuwa ake manomi yana gona a siya abincinsa a ba shi kuɗin tun kan ya gama kuma wani abincin fita da shi za a yi da shi to dole abincin ya rinƙa mana karanci dole gwamnati sai ta yi ƙoƙari ta gyara yadda za a yi a rinƙa shigo mana da abinci domin ko da shinkafan nan ana shigo da da ita wacce za a je factory a gyara samfarera mm. ko da samfarera ce idan ana yawan shigo da ita to za a samu sauki yau fa ta kai shinkafa abin da yau muke sai ita dubu saba'in da uku saboda Allah albashin da ake magana cewa za a kayyade albashi mai dubu sittin ake magana yau ko ka ba mutum dubu sittin in yana da iyali zai sai shinkafa nawa zai siya ta ga gidan haya ko shinkafa ma ba za ka iya siya ba ga haya ga makarantar yara ga abubuwa da yawa ga omo da sabulu da wanki da makilin da za ka brush da sauran abubuwa da ɗawainiya da transportation da ya zama masifa yau idan da za a kai ka guri a naira goma yanzu ya koma naira ɗari ya wato dole gwamnatin tarayya muna kira gare ta a ƙarƙashin shi mai girma shugaban ƙasa bola mm. a tinubu cewa bayan wannan kwana ɗari da hamsin muna roƙonsa eh, da girmamawa ya yi haƙuri ya ƙara kwana ɗari da hamsin idan ita ma ta ƙara inda yiwuwa a rinka ƙara ana ɗan ba da lokaci har ga abubuwa sun wadatu ga al'umma sannan abu na biyu magana ta gaskiya munan mutanen arewa muna da matsala ɓangaren ma'aikatu kamar kamfanin nika ko jiya kamar yanzu da yake magana da ke ina lagos da na je wani kamfani ogun state kai da na je akalla ni na ga mutum sun fi dubu takwas a cikin kamfanin to irin waannan kamfaninnukan suna taimaka al'umman mutanen kudu ya zamanto yaransu suna da aiki fiye da ni yanzu ko nan jihar kano in kika duba za ki ga nuka da yawa a rufe suke ballantana kuma ka je inda wannan masifar take kan mai dubu wai me jawo aka rufe nuka. support ne ya kamata gwamnati ita za ta bayar aiki eh support ne daga gwamnati duk kamfanin da zai rufe idan gwamnati ta kira ta ga me matsala ka ta biya ma za ka ci gaba gwamnati ta rinka duba cewa al'ummar da suke karkashin kamfanin shine ba a sanya durƙushe sannan kuma a rinka kokarin yadda za a yi a sake haɓaka wasu kamfanin nuka gwamnatin tarayya ta kirawo wanda suke son su ba jari su zo najeriya nan akwai ƙasa akwai ruwa akwai duk abin da factory suke nema idan wuta ce ma gwamnatin tarayya ta maka official wuta wacce za ta taimaki kamfanin naka me take duba 'yan ƙasarta yanzu yau da a ce muna da manyan kamfanin kamfaninnika wadatattu kamar guda ɗari a yankin in muna arewa wallahi sai ka nemi mutum ɗaya wanda zai ɗauki bindiga ya je wani abu wallahi babu saboda yanzu ka tafi yaran ko da ka gaya musu ka nuna musu bindiga kun da zai saurare ka kowa safiya ta yi ya tafi wajen aiki duk sun tafi aiki ko jiya kamfanin da na je fiye da mutum dubu takwas ga su nan kowa mai aikin leda mai aikin waye duk suna aikin su kuma eh, wata ya yi an baka salari ɗinka baka da tunanin kai wani abu mara kyau gaskiya sannan abu na biyu ya kamata ita gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙari wayannan fulani da suke dajijjika oh. a yi ƙoƙari a kafa masa manyan makarantu da su da iyalansu saboda duk inda kika ga al'umma ta lalace rashin ilimi yana jawa yi komai yanzu za ki ga an ce mutum wani wani ya kama ka baya sallah kuma karami kuma sai dura ashar sai ne saboda ba shi da wani ilimi kwata-kwata ba na addini ba na zamani addini ba na zamani to dole gwamnatin tarayya sai ta yi wa wannan jihohin da ake cikin wannan rudani musamman katsina zamfara sokoto kebbi hmm. sannan a dawo nan bangaren maiduguri hmm. yobe da gombe hmm. da adamawa akalla dai wayannan rukunin kamar local state guda takwas a zo a gina manyan makarantu a ce kawai ta 'ya'yan makiyaya ce za ta taimaka sosai ba su da ilimi shi kuma mutumin da baya da ilimi in kaje kace mana zo mu je mu kidnapping ko mai waye sai je yi zama bai san komai ba kamar wata gani da wani abin arziki ne saboda bai san Allah ba bai san komai ba bai san abin da addini yake so ba bai san abin da ilimin zamani yake so ba yana daji dama ko ba a koyar da shi komai ba dama kansa a duhu yake shi yasa zaki ga duk mutanen da yanki da nafas suka kama zaki ji za sha labarin da suke ba ai za su rika cewa kawai mutane suna suna cikin daji ne sai dai rashin maganganu marasa abu. Ranka kana kan magana akan yadda ya kamata gwamnati ta shigo musamman wuraren nan da ake samun Harkar banditry din nan da ah, masu kamar boko haram da sauransu irin challenges din da ake samu a waɗannan wuraren, kana kira ne da gwamnati da babban murya kan cewa ta samu wata kofa da za ta buɗe domin waɗannan mutanen a samu hanyoyin da za a dinga ilmantar da 'ya'yansu da ah, iyalansu domin a samu sauƙin wannan abubuwa da kuma shawara da ta kawo ya kamata a buɗe kamfanin nuka a irin waɗannan guraren domin su tashi daga zaman banza in an samu abin yi to irin waɗannan abubuwa za a samu sauƙin su. Eh, to shi ne dai kamar yadda nake faɗa wannan abin a bayyane ike kamar yadda na gaya miki da matasan da suke kudancin najeriya da waɗanda suke arewacin najeriya kowa ya san akwai bambanci menene dalili saboda da yawa da yawan kamfanin da suke ƙasar nan suna bangaren arewa kuma an yi duk ƙoƙarin da za a yi suna da tsayayyar wutar lantarki da suke amfani da ita to nan din ma idan da allah zai ba da iko a gayyato masu zuba jari duka wani abu da suke nema a gwamnatance gwamnati ta sauƙaƙa musu ta taimake su ta shiga cikin al'amarinsu ya zamanto kawai su 'yan ƙasar ake so su samu aikin yi kaga an gina wani kamfanin sama da mutum dubu biyar dubu goma dubu ɗaya dubu da ɗari biyar suna aiki a cikin kamfanin ba ƙaramin alheri ba ne sosai an taimaka wa gwamnati an taimaka wa gwamnati kuma an taimaki su wa'annan society inda da suke ta tasowa saboda yawan hayayyafar da muke fama da ita a nan arewacin Najeriya akwai yara wanda wasu ma har yanzu ba a yi kidaya ba yau da za a yi kidaya gwamnati sai ta mamaki saboda abin ina ji lokacin da aka yi kidaya ko 1999 ne amma yanzu abin fa ya ninka ninkin ba ninki yawa to dole gwamnati sai ta yi kokari ta ga yaya za a yi ta kare waɗannan 'yan ƙasar da suke tasowa yanzu domin gobansu. kyau. Mm. Shawara ta ga gwamnati to Allah a kalli wannan abu da idan basira a kai da masu zuba jari duk wanda yake da dama yana son ya zuba jari a ko'ina a faɗin duniya ya zo arewacin Najeriya zo ya zuba jari kuma a bashi tsaro. da yawa mm. Sannan kuma abu na biyu su waɗannan mm, mutanen yan uwanmu Fulani da suke harkar kiwo a nemi manyan makarantu a kowace jiha akalla a yi makarantu manya-manya. da na bodin da na je kaka da akalla guda biyu ko uku uku a cikin dajin za a yi ko kuma a cikin a wajen daji za a yi hmm. amma ya zama inda ba su da nisa hmm. da inda suke harka aikin kiwon su haka ne zamanto kar a nisan ta su da shigowa gari saboda yanayin da ake ciki kar kasance kuɗin mota da kuɗin abin hawa ya hana su zuwa a yi musu makarantu a ce wannan makarantu ne nasu na kansu na ma fulani da makiyaya su zo su yi karatu kyauta a gwamnatance to rashin ilimin nan shi yake jawo duk abin da yake faruwa a ƙasar nan yau mutum ba a baka addini ba a na ilimin ba ba a baka na addini zamani ba to dole a samu matsala duk wanda abokinka idan ya gaya ma nan hanyar ce dole ka yi saboda a cikin duhu suke mm, Allah ubangiji ya kama mana karshen wannan musifa amin ya Allah wannan kasa sannan abu da zan rufe da shi a ba za ka rufe ba ina da tambaya guda ɗaya shin kaman kamfani da kake shirin budewa eh, yanzu akalla kana sa ran eh. za a dauki matasa kamar nawa mm. kuma wani sai kana da wani eh, akwai wani abin certificate ne da za a nuna kafin a dauki mutum a kamfanin ko kuma ko baka yi ilimi ba in dai kana da fahimtar kasuwanci za a ɗauke ka. Mm. To kafin baki wannan amsa mm. ina kira da su matasa na arewacin Najeriya. Mm. Magana ta gaskiya har kullum ina faɗa cewa duk mutumin da ya yarda shi musulmi ne kuma ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji shugaban ne to akwai wani abu da kasuwanci yake da shi ubangiji ya nuna ta hannun rana sallallahu alaihi duk mutumin da zai kasuwanci to Allah zai sa masa albarka to mutanen mu na arewacin Najeriya ku yi kokari a karɓi ƙaramin kasuwanci kar a tsaya sai a ce wai sai babban kasuwa mm, a'a mm. kamar ni da na gaya miki lokacin da na fara da dubu ashirin na fara to wani yanzu jarin da yake nema bai fiye sai katan ɗaya na omo a yi ne ya zo ya sai da shi ɗari biyu ya buga riba ya samu naira ɗari biyu ko ɗari uku kin ga ɗari uku nan ko ita kaɗai ce za ka samu abin da za ka ci a yinin insha Allah ba za ka yi maula ba insha Allah to irin wa'annan ƙananan sana'o'i muke kira ga al'umman mu na arewa su yi ƙoƙari su cinikayya duk mutumin da ya yarda Allah shi ke azurta bayi ya kuma ne fito taskar Allah da niyyar yana nema wallahi Allah ba zai hana shi ba Abinda da zaka ci da wanda zaka sha har ma ka taimaki iyalanka ko yan uwanka kar matasan mu na nan arewa su rinka tunanin ai ba zan zo kasuwa ba sai na an bani miliyan dubu sai na zo da miliyan to duk in yau ka zo da miliyan dubu baka iya kasuwa ba sunan ta wargajajjiya amma tun kana karami idan ka fahimci cewa yau za ka siyo omo ko sabulu na dubu goma ka sayar dubu goma sha ɗaya to fa daga nan fa aka fara Allah ya ƙara wa ubanmu kakanmu alhaji aminu alhassan ɗan tata amin lafiya da tsawon rai a cikin sa yana cewa ya fi jin tsoron mai tallan allura a kan wanda bai san yadda zai yi kasuwanci ba a da saboda wannan mai siyan allurar zai siya ya fi da iso ya sai da zai kara isiyar to kin halal su ike nema kuma dukkan halal tana tare da kasuwanci muna kira da al'ummar mu ta arewa a yi kokari a haɗe kai a tabbatar da cewa an raye sana'a in kuma ka taso kamar gidan ku ana sana'a to yi kokari ka zamanantar da ita ba wai barin ta zaka yi ba wata kar sana'a kaskantacciya hmm. yau idan ka taso ga gidanku ana mahaifinka a ya saka shi yake ba laifi ba ne sai ka zauna a ilmance da tunani mai kyau to ya zamu yi mu gyara wannan sana'ar babu wata sana'a duniya da Allah baya bawa arziki tunda da ya yasar kashin ya haife ka ya girman da kai to ai akwai yanzu ne ya yasar hmm. kashin da baka isa ka kalle shi ba yanzu yana nan yana da mota ta fi ɗari in kawai waya za a ce gida kaza za a zo a zuke tun yana yi na duro yau ya koma asiri ya tura motoci su zuke a sa kemikal a gyara ya zama attaji ya zama multibiloniya to ku yi a yi kokari duk wanda ya fito ya diga sana'a gidansu ya yi kokari ya alkinta ta hmm. yau gidanmu ana tsire to sai in yi kokari in ga in an ya ya kamata in gyara harkar tsiran nan ta zama ta zamani ya zama to idan da muna sai da tsire tsinke ɗari mu kuma sai da ɗari biyu ɗari uku. Insha Allah ai modernizing ne. Modernizing. Yawa da yanzu kullum duniya ci gaba take. gaba ake. Hmm. Yanzu akwai mai tsire yau idan kika je nan tudun yau da kika ga gidansa wallahi tallahi baka ba karamin mai arziki ne zai yi ba amma har yanzu tsire ike. saboda ya rike abin da gaske ya rantsinsa mm, mm. sannan kuma ya mai da shi kamar kilishi mm. ana yin kilishi a za har turai yake kaiwa za a yi packaging ɗin kilishi ko dambun nama a kai shi har turai gaskiya to watsar da sana'a shi yake jawo mutane suke da raina ta ka san matasa musan in sun yi karatu sai a dinga cayo sai zan je in yi wani aikin kaza kaza shine dole sai ka yi modernizing in kika duba za ki ga kamar irin su kasashen da suka ci gaba su China su America da sauransu ai yaran su wasu tun suna firamare suke neman kansu mafita yanzu in kika je wasu ƙananan ko kai an doye nan da sauran zaki ga yaro ne dan firamare a cani yake hada ta su a kasar jama'a alhaji in aka haifi yaro tun daga tasowa shi za a lura a gani me ya fi oh, iyawa to wannan abin da yake iyawa a shi ake daura shi a kai to shi yasa mm. suke ci gaba to dole mu ma matasan mu sai an yi kokari ana ta kawo tunani idan ma ba ka da sana'a komai yau to je ka kasuwa ka sai omo katan daya ka dora a ka ba abin kuma a sai bi ba gaskiya <laughs> ka dau eh, omo mm. ka zaga in eh, Allah ya Allah ba zai baka abin da Allah insha Allah yau ana sai da shi 200 da ka zaga sai ga ka sai da katan an sake yin ma ka zaga sai ga ka sai da katan biyu uku a rana to ka dai rufa wa kanka asiri alhamdulillah mm. To sai kuma wannan tambaya da kika yi na maganar buɗe kamfani, mm. in Allah ya da muna sa ran duk wanda ya dace da aiki mm. za mu ɗauke shi saboda bu'un akwai abin da za ka bi ta kwali akwai kuma abubuwan da kuma za ka ba amana ce take sa a mm, ba kwali ba ba kwali mm. ba ne akwai wanda dole bangaren kwali ne na ilimin ka shi za ka yi amfani saboda da ilimin zai bunƙasa gurin zai bunƙasa wajen akwai kuma wanda shi kuma amana ita ce za ta baka dama ka tsaya a gurin domin ka kare wannan haƙƙin da kuma haccin kanka kai ma gaskiya yawa to in Allah da wannan shine tsarin da shin Allah juwani ne Allah kwaikwayonka wanda kake gani kake cewa hmm. Allah Ubangiji ya cika min burina na kawo kamansa hmm. a nan yankin mu na arewacin Najeriya. A ni gaskiya ba da wani wanda nake nema sai na tar da shi gaskiya. Hmm. Ni zuciyata tana da sauƙin ah, bani da burin sai na kai wani ko na ah, na ji ka kira sunan baba amin da ɗan wannan ai abin alheri ne da faɗa kuma wannan abin alheri da ya fada mm. in mutum yana da hankali haka dole zai zai eh, cewa mai sai da allura haka ka dube shi wata zai iya sai da mota insha Allah kuma an ya su da yawa da yawa amma ya danganta da ma kai yadda ka yadda da sana'ar za ka yi maka za ki ga mm. wasu iyayen mu na da mm. za ki ga sana'ar da suka yi in aka ce ka yi yanzu sai ka kai girman kai ya sa ba za ka yi ba kuma wallahi da haka suka zama wasu sosai da zama da wadatar zuci da wadatar zuci to shine abin da nake nake tunani gaskiya alhaji mm. akwai darussa sosai a maganganun ka ina ga za mu sake samun lokaci mm. mu dawo saboda yanzu dai na ga lokaci yana ta ja za mu yi sallama da kai mm. muna godiya a madadin wanda suka zo yan in jiwa ne muna ƙara maka godiya da lokacin ka da ka bamu masu kallo da sauraron mu da fatan kun ilmantu kuma kun nishaɗantu kuma kun ɗauki darasa daga wannan gwarzon mazajen wato alhaji sani isa abubakar mai asiya group of companies da fatan jama'a kun ji daɗin tattaunawa da aka yi da shi a madadin babban bakonmu muna ƙara miƙa godiyar shi da lokaci da ya bamu da kuma wanda suka taimaka shirin in kajuwa ne ya samu kammaluwa ni hindatu bashir na'ibi nake cewa mu haɗu a wani makon domin mu ga wani gwarzon za mu sake ɗauko muku. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.